wato wannan ya kwana gidan sauki. Na'am. Wannan yaro Ali Amo. Eh. Me guga? Me wannan guga? Eh. sa iya fis ne a kunnin shi. A nan na jin kiɗa. Wannan abin da ake sa cikin jin kiɗa. Na'am. Kana zuwa wurin shi ina mai tabbatar ma za ka iya lallaɓawa ka ɗauki kayan da ya maka ba tare da ya sani ba. A haka ne? Abin da za a kenan. A zan gwada sa'a. Zan gwada sa'a. Shi ne kawai abin da ya kamata ka. To ainihin yanzu ma zan tafi. kana yi lallaba wa yanda ya rage sauran kwana biyu ne na ba zan hakura ba ka ji labari to madalla sai mu ya na biyu